labarun wasannin ƙwallon kafa kyan zai mai gurbin landowski basa za ta ɗauki kwandi rangers ta sayi ben davis daga liverpool ba zan manta da baya munich ba in ji rabin landowski za ku ji takakkin waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu kai mai kallon mu a daidai wannan lokaci gyara zama sannan ka kalli wannan bidiyo na mu har karshe domin jin cikakken wayannan rahotannin amma kafin nan muna so ka dakata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da labaran duniyar ƙwallon kafa a yaushe da zaran mun ɗaura a kuma danna alamar like sannan a yi zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani gare cikakken rahotannin shahararren ɗan kwallon na na wato Tottenham mai suna Harry Kane zai mai gurbin Robert Lewandowski sa ta ɗauki kwandi. Babban jami'in Bayern Munich Oliver Kahn ya kwatanta ɗan ƙwallon Tottenham Harry Kane a matakin cikakken mai cin kwallaye wanda ke da makoma mai kyau ya bi ɗan wasan bayan da suka amince. za su sayar da rabar Lewandowski ga Barcelona. Basa ta mayar da hankali wajen ɗaukar ɗan wasan Sabilla mai tsaron baya wato Julius Kwande wanda ake danganta shi da komawa Chelsea tunda Basa ta cimma yarjejeniya da Rabal Landowski. Ɗan wasan tawagar kwallon Netherlands wato Frankie de Jong bai sun komawa manchester united ko wata kungiya a ingila sai dai ɗan wasan barcelona na sha'awar buga bundesliga tare da bayern munich bayern munich ta yi sabon tayin fan miliyan wato 59.5 da kafin fan miliyan 8.5 kuɗin tsarabe-tsarabe da ɗan ƙwallon Juventus wato Matic Delay inda tattaunawa ta kai matakin ƙarshe Ta ta shirin biyan sama da fan miliyan goma sha hudu ga barcelona domin ɗaukar memphis jifi sai dai ƙungiyar sifaniya na neman fan miliyan goma sha bakwai ko da yake dan wasan na son barin kam new wasan ta taya dan wasan hata berlin wato jordan toringa wanda jan ke son saya bayan da ya buga mata wasannin aro sai dai kungiyar bundesliga na bukatar euro miliyan biyar dan wasan chelsea wato amanduro broja zai koma buga wasannin aro a west ham zuwa ƙarshen kakar bana sai dai west ham na son sayan dan wasan ne amma dai chelsea bata shirya siyar da ɗan ƙwallon ba wanda ya yi wasannin aro a kakar da ta wuce a southampton watakila ɗan ƙwallon ingila wato libby chinwell zai iya barin chelsea idan ƙungiyar stamford bridge ta ɗauki masu tsaron baya a bana Fasma Hibanen da kuma Mozawal na rububin ɗaukar wato telestomal bayan reading ta katse saurin yarjejeniya da ke tsakanin su. Rangers ta sai Ben Davis daga wato Liverpool. Rangers ta amince za ta sayi mai tsaron baya wato Ben Davis kan fan miliyan hudu daga Liverpool. Davis ya koma Liverpool da taka leda daga Preston kamfan miliyan wato 500 a Februarin shekara ta 2021 lokacin da 'yan wasan kungiyar da yawa ke jinya. 'Yan kwallon Liverpool da dama sun yi ta yawan rauni musamman gurbin masu tsaron baya daga tsakiya. Liverpool ba ta fara wasa da shi ba a kakar da ta wuce ba. wadda ta bayar da arunsa ga Sheffield United. Rangers ta sayi Davis bayan da ta amince za ta sayar da wato kalbin basi ga Ajax wanda ta sallama da ɗan ƙwallon Najeriya kan fan miliyan 20. Ba zan manta da baya Munich ba in ji Robin Landowski. Raban Landowski na ban kwana da Bayern Munich bayan da ya yi shirye-shiryen komawa Barcelona da taka leda a kakar bana. A ƙarshen mako Bayern Munich ta sanarwa cewa ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar Sifaniya kan cinikin Raban Landowski. Dan ƙwallon tawagar Poland ya yi godiya a kafar sada zumunta a Instagram ga abokan taka ledarsa a Jamus da hukumar wato bayan munich da dukkan waɗanda suka mara masa baya dan wasan ya yi kwaka takwas a bayan munich da lashe bundesliga a kowace kaka da ɗaukar champion league a shekara ta 2020 a zamansa a ƙungiyar jamus ya karya tarihin yawan zura kwallaye a raga da lashe kyautar gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na duniya na fifa karo na biyu wasu rahotanni da jaridu suka wallafa sun ce mai shekara 33 zai sa hannu kan yarjejeniya kaka hudu a kan nawo kan euro miliyan 45 tuni dai baya muni ta ɗauki sadio mani daga liverpool a kakan nan wanda ya mai gurbin robert landowski shi kuwa na biri. ya saka hannu kan kwantaragin ci gaba da taka leda a bayan mu ne zuwa wato ƙarshen kakar shekara ta 2026 masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci a nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau kare da ya kamanta idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa a yi lakin akan wannan bidiyo namu sannan a zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani minti bakwai